da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a kan mitoci 25 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa kan mita 200.5 zangon fm akwai wasu tashoshin suma na fm a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm idan muka je a kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa rediyo a kuma kenan ko kuma a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com Duk ranar Laraba muna maganar siyasa da kuma shugabanci na gari yau ɗaya ga watan Agustar shekarar 2018 za mu yi magana game da sauyin 'yan jam'iyyar APC zuwa PDP. ita jam'iyya ho ba kamfani ba ne wadda kai da 'ya'yanka za ku zauna ku sarrafa ta ni ina tunanin cewa akwai matsala ne da suna ga ba za su iya cin zaɓe ba suke nema a basu automatic ticket an an ci moriyar mutum ba abin da ba za a iya faɗa masa ba ba dan Allah ya yi nufin cewa za a zama ba kuma su ainihin su Dr. Rabi Musa Kwankwaso da sauran duk waɗannan tawagar sa'atiku a wannan lokacin da suka koma jam'iyyar APC inda ba dan sun je sun yi wannan haɗakar ba ba na jin akwai inda za su je duk da haɗakar su miliyan ɗaya da kaɗan ne tsakanin pdp da apc tsakanin bambancin kuri'a To haka kuma bayan wannan shin gaba da wannan canjin sheka da ake ta samu wanda mafi girma da aka samu shine na shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da kuma gwamnan jihar Sokoto wato Zira Tambuwal. Shin me kundin tsarin mulki ya ce? wato abu ne dole a raba shi gida biyu akwai doka ta 'yan majalisar dokoki wurin canza sheka akwai kuma su wato gwamnoni da mataimakansu daban kuma tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota game da yadda kuke kallon lamarin. To bari mu fara da jin amsoshin tambayar kamar yadda Hafsa ta ce game da wannan canjin sheka. Shin yaya 'yan Najeriya suke kallon al'amarin ne? To Fatima Musa wa barikin Layi ta ce tabbas ci gaba da canza sheka da wasu jigajigan jam'iyyar ta APC suke yi zuwa jam'iyyar PDP mai adawa wallahi ihu ne kawai bayan hari. Mm, to sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce, "E hakan ya yi nuni da cewa mafi yawancin 'yan siyasar kasarmu da bukatun kansu ne a gabansu ba na al'ummar da suka zaɓe su ba. Wannan ne ya sa da zarar mutum ya ga ba zai samu biyan bukatarsa a nan ba sai ya tsalle ya koma can. To sai Adamu M. Ala Dambam ya ce babu abin da yake kawo sauye-sauyen sheƙa a tsakanin 'yan siyasa in ban da rashin aƙida. To muna da maganin masu irin wannan halayya domin kuwa ba wanda za mu zaɓa matuƙar mun fahimci cewa ba shi da wata buƙata sai ta kansa. Tashi lafiya. <laughs> to sai kuma Jibril Umar na ba sai ce babu abin da ke kawo haka face kwaɗayin mulki da ƙaunar tara abin duniya. To sai kuma Abubakar Musa Maru ya ce 'yan siyasar mu dama ba don talaka suke yi ba don biyan bukatun kansu ne kawai don babu wani kwakwaran dalili da suka bada na fitar su APC. Sai kuma Ramatu Garba Baba daga Saudiya ta ce ko shakka babu ci gaba da canza sheka da wasu manyan 'yan siyasar APC suke koma PDP a ƙasar Najeriya wallahi sai dai mu ce Allah ya raka taki gona. Da kuma Aminu Adamu Malam Madori da Umar babban yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe ikon Allah. hakika abin da yake wato abin ya fi haka abin da ke faruwa mafi hmm. yawan 'yan siyasar suna yi ne domin tara abin duniya ba wai don su gina ƙasa ba ku tashi lafiya to mun gode sai kuma adamu m ala dambam ya ce a sauya sheka tsakanin 'yan siyasar najeriya ba kuma bane face rashin aƙida da manufa to amma in dai kana da ƙuri'a to kana da maganin masu irin wannan zabiyar ne ko menene to sai zainab ibrahim musa wada daga barikin ladi jihar filato ta ce to 'yan siyasar apc masu canza shiga zuwa pdp wallahi an yi walƙiya mun gan ku a saboda haka sai ku taka a hankali domin ita duniya ana taka ta a hankali ne to sai maryam yar fulani ta ce ta rubuta ne daga kasar pakistan ta ce muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshen ire-iren waɗannan azzalumai masu canza shika zuwa wata jam'iyya ko pdp <laughs> ce a hamun oho To sai kamar Adamu Jimba Madara ya ce ba komai bane ke sa wasu 'yan siyasa sauya shiga daga jam'iyyar APC zuwa PDP mai adawa, face neman sake ɗarewa akan madafin iko. a najibu sani ya ce a gaskiya wannan lamari abu ne mai kyau shi ya nuna najeriya mun fara iya siyasa duk wanda ya yi ba daidai ba a ƙaurace masa babu buhari babu wani romo a mulkinsa da talaka ya samu kana iya kira da masu sai menene ina kira da masu ciwa talakawa tuwo a kwarya suna tare da shi wallahi karya ne wannan wai talaka ya to ban gane dai abin da ya rubuta a can karshe ba amma dai abin da yake nuna shi ne ba su sha roman demokuraɗiyya ba. to yana ganin kenan rashin shan roman ne yasa suke barin apc ko to sai sani mai lange-lange alwaya wuri ya ce ba shakka wannan abu ne da aka saba da shi ganin cewa a duk lokacin da zaɓe ya gabato za ka ga 'yan siyasa na yi ta canza sheka domin dalilan da yawanci su kaɗai suka sani. To mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To shin wannan abu yake ga su 'yan jam'iyyun APC da na PDP? Wannan ce ta sa wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da matasan 'yan siyasa don jinya suke kallon abin. A yau ina tare da baƙi na mutum biyu. Akwai Alhaji Abdullahi Gombe, ɗan jam'iyyar APC. Ambasada Ibrahim Bala Aboki, jagoran matasa na jam'iyyar PDP na ƙasa. Za mu yi muhawara a kan canja sheƙa na 'yan jam'iyyar APC zuwa PDP. To wai shin menene ya zafi haka? Ga zaɓe ya gabato. bari fara da tambayan alhaji abdullahi to ai ba abin da ya zafi domin ba abin da ya tafasa shi ma balle ya zafi dalili kuwa shine ita harka ta siyasa duk abun da ya faru ba abu mamaki in kin ga abu an ce ya faru to sai ki jira ko me zai biyo baya faruwansa duk abun da kika sani na gyara in ba wai an ce a ƙur'ani ko a hadisi ko wani abu ne ba zai yiwu ba to zai iya yiwuwa cewa za a iya gyara shi amma in Allah ce ba zai gyaru ba to ba dan adam a duk faɗin doron ƙasa da zai gyara shi saboda haka ni wannan ban yi mamaki ba bai tayar min da hankali ba siyasa ne kyan siyasa ne an ce daman da beauty of democracy tana da abubuwa da yawa wato kyan siyasa yana da abubuwa manya-manya wanda za su baka sha'awa domin za ga mutum da rana na son ka yamma ta sai ce baya son ka kuma haka ne ko kuma da yamma yana son ka gari ya waye ce baya son ka saboda haka ni ina ga kaman ba abu mamaki ba ne gyaruwa ne da girgijewa da abubuwa na demokradiyya na bambanta ƙasa da hatsi. Ibrahim barin da gare ka shin siyasa ce kawai ko dai a'a ku ne kuka tsinci dami a akala? Hakika ba magana ce ta tsintar dami a kala ba an ce da abin kwarai in ya fara an ce ramin karya ƙurare ne kuma gaskiya dokin karfe. Um, jam'iyyar apc dai ba mu taɓa ɗaukan cewa jam'iyya ba ce haƙaƙa ce kawai ta wasu mutane don wasu biyan buƙatarsu to yayin da kuma buƙatun ba sa biya kuma ake samun akasi na rashin abubuwan da aka akarauta mutane to dama irin haka daman za ta faru da kansu suka zo suka yi rawansu suka yi kiɗansu kuma rawa aka ce in kiɗa ya canja kuma rawa sai ta canja da farko jam'iyyar nan ta ta musamman mu da muke arewacin najeriya har kafirta mu aka yi a lokacin da ake so a kawo janar muhammadu buhari amma daga ƙarshe me yake faruwa a yau saboda ba a shigar da Allah cikin lamarin ba shi yasa aikin da alƙawurkan duk suka kasa cikuwa ba abin da aka yi wa 'yan Najeriya so 'yan najeriya kuma suna ganin basu da wata makoma ta kirki su kuma mutanen da suka bi su domin a kafa wannan gwamnati suna zaton cewa 'yan najeriya za su samu wani sauki kamar yadda aka ce shinkafa za ta dawo dubu uku da ɗari biyar aka ce za a dawo da ruwa za a yi tituna za a yi haɓaka wannan za a ba da jararruka da abubuwa daban-daban duk ɗaya daga ciki ba wanda muke gani ya iya faruwa tsakanin wannan lokaci zuwa yau so gaskiya magana ta gaskiya inda mutanen nan daman da gaske suke kuma sun tafi ne don a kawo canji talaka ya ji daɗi ai ya zama dole su bar jam'iyyar nan muguwa su koma ainihin mai mutunci wadda ta mutunta mutane a baya ka yadda da abin da ambasada ya ce yanzu wannan magana magana ce ta siyasa domin ni dai yau kusan shekara talatin da biyar na siyasa a najeriya kuma na faro siyasa daga wadina har na zama national kuma siyasa a najeriya ba wani fashin baki da kuma gyara da ba mu ji ba ko ba mu gane ko ba mu yi ba to a nan hajiya ka duba shekara goma sha shida mutane na mana mulkin mulakiya mulki ne na bakin mulki wadda ko zamanin irin mutanen da ba zan ce fir'auna ba ba a taɓa irin wannan mulkin ba kuma ba yadda za a yi gwamnati ta shekara goma sha shida tana irin wannan mulki 'yan najeriya su gani su gaji su ce sun canja a rana ɗaya in kika duba wannan jam'iyyar apc nan ko da haɗaka ne ana yin haɗaka a duk demokuraɗiyyar duniya akwai inda ake haɗaka kuma haɗaka tana kawo wani abu amma mu abun da muke faɗa mu a yau idan shugaban najeriya zai kuskure za mu ce ya yi kuskure amma bai kamata a ce ana ƙoƙarin kafa demokuraɗiyya wasu mutane mutum ne jam'iyya ta bashi shekara takwas yana gwamna ta kuma bashi shekara hudu yana ko minista ta bashi shekara hudu yana senate president misali ko mataimakin shugaban kasa amma sai ya tsalle ce ya bar jam'iyyar ya koma wata jam'iyya sa'an nan bayan wani bukatunsa ba su biya ba sai ake cewa ya bar can ya tsalle to ai a siyasa ba za ka zama kamar tsuntsu ba daga wannan bishiya ka koma wannan bishiya to ku me kuka sauya a jam'iyyar ku da kake gani ya ja hankalin waɗannan mutanen suka zo apc kuma yanzu suka sake fita me ya sauya abin da ya faru shine sun ga cewa daɗin mulki da jin daɗin kuɗi na mulki da irin kwashe-kwashen kuɗi na sace-sace da ake zai kare. saboda haka dole maimakon su zauna inda za su je su faɗi gwanda su bi inda za su ci gaba da cin riba ai kamar 'yan kasuwa ne shi ɗan kasuwa ba ruwansa da gwamnati gidan mai ba ruwansa da ɗan pdp ko ɗan apc amma abin da za ki duba shine muna so demokuraɗiyyar ta kafu da gindinta ba wani hujja da za ka shekara goma sha shida kana mulki don wani ya zo ya shekara uku ya fara cewa me tukun laifin buhari nan ne don ya ce kar a yi sata ko kuma a dawo ku da kuɗin da aka sata ko kuma kar a yi cuta ko kar a yi damfara shine laifinsa to ai wannan kuma magana na gyaran ƙasa dama ai ko gidanka ne akwai abin da ake cewa carrot and cake ko ɗanka ne kana son sa amma za ka take shi ciwo ne yana da yana nan a gaban likita sai ya sa aidin ka ji zafi ka yi ƙara domin ƙaran nan shi fileja ne a gunsa domin yana ganin za ka samu sauƙi in ya barka da ciwon ciwon sai ya cinye ka to kana nufin kenan wanda suka canza sheka suka koma jam'iyyar pdp nan ba za su samu yadda suke so ba kenan ina tabbatar miki hajiya su kam a siyasance 'yan najeriya ta fito musu wara-wara an riga an ware cewa wane ne 'yan siyasa wane ne dillalan siyasa. Ka yadda da wannan ambasada wannan bayani da Abdullahi ya yi? Ne eh to ai shi Abdullahi irin jama'a ne waɗanda a kullum suke sa rai da gwamnati wata za ta iya motsi su gane wani abu. za haka ko da yaushe za su iya yabanta a daidai za su iya yabanta ba a daidai ba ishu din shine magana ta gaskiya shi mala abdullahi in yana cin abinci su uku daidai kuma yana samun wasu abubuwa da yake sa aljihunsa yake kula da mutanensa sauran talakawa me halin da suke ciki iyakacin shinkafa kaɗai da zaka iya gane yau ta kai naira dubu goma sha biyar ko sha shida har akwai lokacin da ta kai dubu ashirin misali zan maka to wannan shine zai sa har 'yan jam'iyya su canza sheka na zuwa ai wannan maganar da nake ta talaka talaka shine number one a ƙasar nan kuma wa ake mulki a ƙasar nan talaka to in ba talaka akwai mai mulkin da zai zo ya tunƙaho yana mulkin wane ne za ka yi mulkin kango ne ai mulkin jama'a kake yi to jama'an nan suna jin daɗi ko kuma ba sa jin daɗi wato waɗannan mutane da suke barin jam'iyyar apc a iya tunanin su manufofin da aka karanta musu da canjin da ake tunanin za a samu a ƙasar Najeriya kowa zai ji a zuciyarsa kamar wani abu zai faru na kirki amma da aka je sai ya kasance an bilbilce babu wata ajanda ba wani plan kawai an shiga ofis ba ajanda ba a san ma me za a kama ba to me yasa kai kake ganin suka ci gaba a cikin APC har sai da ta kusa karewa yanzu sannan za su fita. To alhamdulillah a da yaushe in kana sa rai ana baka confidence cewa za a yi wannan abin na mutane za a taimaki al'umma ga abin da ake shirya ajandar ana nuna maka kaman za ta yi definitely za su ta jira su ga za ta yi amma in sun ga abu ba zai yi ba ya za su bar abu ya ta ci gaba a ta cin zalin jama'a a ta cin zalin al'umma mu tashi tashi a gaban ubangiji in an tashi punishment me dalilin ka na bin mutumin da ka san ba shi da kirki mutumin da ka san baya kyautatawa ka bi shi duk abin da kake tare da shi zaka tashi tare da shi ranar gobe kiyama so don haka waɗannan mutanen da suke zalunci a yau in har ka zauna tare da su to lillahi wa rasuli in yau kuka mutu gaba ɗaya za ku tashi a gaban ubangiji yaya kuka yi mulkin najeriya eh yaya kuka yi mulkin Najeriya so da haka azaba da bala'i da kuba da suka kawo kasan nan a yanzu ga kuɗaɗe yanzu ana yana cewa yan damfara ko makamanta haka duk yan damfaran da barayin ba su zagaye su ba duk barawo in an ce barawo ne cikakken barawo shine wanda ya tsallako daga PDP ya dawo bayan an ci mulki amma suna nan lafiyar su kalau yau ba a bincika kowa kai in mutum ma ya gane yana da matsala kawai sai ya dawo in ya dawo shi kenan shi tashi an kulle Alhaji Abdullahi eh. ɗaya cikin abubuwan da waɗanda suka canza sheka ke korafi a kai shine zaɓuɓɓukan da aka yi a gundumomi ba a saurare su ba ba a yi musu adalci ba sannan kuma sun ga cewa yawa-yawan abubuwan da jam'iyyar apc jam'iyyar ku ta ce za ta yi ba a samu cimma burin waɗannan abubuwa ba shi sa suka canza shi ai ina gaya miki ita jam'iyya ho ba kamfani ba ne wadda kai da 'ya'yanka za ku zauna ku sarrafa ta in mutum ya ga zai iya cin zaɓe ya je ya fuskanci jama'arsa me ka musu asibiti babu ba kana constituency project ba ka yi ba ni ina tunanin cewa akwai matsala ne da suna ga ba za su iya cin zaɓe ba suke nema a basu automatic ticket kuma ba wanda zai maka wannan alkawari maganan kuma wai ka ce abdullahi maganan kuɗi sai dai baka san waye abdullahi ba ni buhari mun yi mitin da shi ya fi sau ashirin bai taɓa ban ko dubu biyar ba ko bai hana ni yinsa ba bai hana yin maganarsa ba kuma ina so in tabbatar miki hajiya shi da yake maganan nan Allah kansa in ya muku ruwa ya ce ku tafi gona kai za ka yi huda ka yi noma ka nemi taki ka sa ka yi girbi kai ka ɗebo abu Allah ba zai ma noma ba to amma kana tunanin wai ai shinkafa ta yi tsada ai ana kaza ai dala ta tashi ka manta da cewa muna cikin gwamnati ne fa aka dinga kashe mana mutane wadda muka rasa yadda za mu yi muka kamar ni daga shi kan watakila ma yana baccinsa lokacin da ake tafasa mu a north east a north east in za ka fita da matanka da anka za ku yi banka na ku yi addu'a ko in dawo da rai ko kuma a dawo da gawana to wannan wani irin mulki ne mulkin bakar hula to yanzu ya ragu ne tunda har yanzu ma ana kashe kashe ai ana tabbatar miki wancan sauran jirarun waɗanda suke aikata wancan su ne suke nan kuma shi shugaban kasa mai adalci wadda duk duniya har turawa kin san ya son duniya ba wanda ya kai bature ya ce buhari mai gaskiya ne kuma ina so a gaya mu buhari nan tukun da ma zai takarar ne a gaya mun kwalitin wanda za su yi takarar da buhari in ji wane ne shi kuma in gaya miki ya yake saboda haka mutumin da aka ce ba shi da wani laifi na harkar magana yanzu idan jam'iyyar apc gaba ɗaya kowa ya koma jam'iyyar pdp aka bar buhari shi kaɗai zai ci zaben a'a ai ba za ma mu koma ba domin waɗanda suka koma hajiya mutane ne wannan 'yan kasuwa ne mutum ɗan kasuwa kuma ba ɗan siyasa ba da kika iya da shi dole ki saurara mar kasuwancinsa ya fi ma najeriya mu kuma demokaradiyya muke so mu kafa akan diganta ko buhari na da rai ko bayi da rai ko ya gawa mulki ko bayan mulki tunda a cikin harkan aka same mu ambasada ibrahim an ce ko 'yan kasuwa ne shi yasa ake ake kasuwa wato kowa ya kawo mata ai dama an ci moriyar an an ci moriyar mutum ba abin da ba za a iya faɗa masa ba saboda ni na san Allah subhanahu wata'ala in ba dan ba dan Allah ya yi nufin cewa za a zama ba kuma su ainihin su Dr. Rabi Musa kwankwasa da sauran duk waɗannan tawagar sa'atiku a wannan lokacin da suka koma jam'iyyar APC inda ba dan sun je sun yi wannan haɗakar ba na jin akwai inda za su je duk da haɗakar su miliyan ɗaya da kaɗan ne tsakanin PDP da APC tsakanin bambancin kuri'a to a yau kuma dr rabiu dr rabiu musa kwankwasa shi kadai ina kyauta zaton da suka komo ya komo da wajen miliyan bin da aka ba buhari a kano don haka ne me yasa koma ko kai haɗaka so don haka ba magana ce ta haɗaka ba ai mu ba mu kira kowa ba kawai adalcin mu aka gani ake tahowa aka gane cewa jiya ta yi kyau da haka muna ganin gidan jiyan nan ya fi kyau shine al'adam dan adam da yake najeriya zai ci gaba da jin sa. kuna ganin wannan haɗaka da kuka yi za ku iya kwatan gori ba a hannun kuturu a haba a shi kuturu ya san ai ba shi da mamar gorubar kuma wannan zaɓe da za a yi kamar daga jihar kano tun karfe goma da rabi ana gama accreditation ganduje ya faɗi shi kuma general shi ma tun sha biyu na ranar allah ya duk faɗin ƙasar na najeriya ya faɗi kawai ta yanzu ma muna ba shi haƙuri cewa a fara shirya fensho da gratutun kowa da za a san inda za a yi wannan amma dai da izinin allah jam'iyyar pdp ta dawo normal kuma da izinin Allah za mu karɓi gwamnoni a yanzu magana da nake miki ana magana da kamfen muna sa rai da gwamnoni a ƙalla shida yanzu wanda suke hanyar tahowa a ɗan tsakanin nan muna sa rai da mu sanitas kamar mutum sanita ashirin da su ma za su iya dawowa sannan kuma members ko ina da da green chamber da red chamber gaba ɗaya mu za mu taken over da izinin Allah. Eh, to me za ka ce a game da wannan kuwa domin yanzu da senator Bukola Sarake ya sauka ya fita eh. daga APC ya kake kallon majalisa? ai majalisa tana nan daram dam magana majalisa ba ita ba dokar da ta yi majalisa ita ce majalisa ba 'yan majalisa ko ko muna majalisa ba aisha ta ya mana wannan ya ce yawan mutane su ne kasuwa ni ku raba da kayan rumfuna ai wanda suke fitan nan duka kayan rumfa ne kawai talakan nan ki duba ki taba hadbin na talaka idan buhari ya je ƙasa ba hanya ba guri ba gun masaka tsinke kuma duk ƙasar nan duk afirka ba wadda ya siyasa irin ta buhari dalili da shi kansa shi shi bukolan da kwankwason ni ba na siyasar kano ni ba dan kano ba ne saboda haka ko kwankwaso ko ganduje ko duk siyasar da suke ni ina haɗakan da ake magana ba a ga akiti ba yi zaɓe sun faɗi kuma za a yi zaɓe sun su faɗi ina haɗakar ina kwarewan, ina iyawan ina pdp babu ita karya ne kawai pdp ta zama jam'iyya ta bangaren najeriya pdp ta wasu original party ce yanzu yanzu ka je arewacin najeriya ba a pdp ka je kasan yarba su sun ce suna jira ne su maganan wai lissafin figa na wani sanata wani ni na san sanatan sanata na ya kasa zuwa constituencinsa saboda ba yi da ko, ko, lambatu bai mana ba to ta zai je ci zaben dan ya koma pdp kuma mai damu mu mutane ne suke yin zaɓe kuma buhari mutane allah ya yarda da shi mutane sun yarda da shi kuma ba barawo ba ne ba kuma mai cutar mutane ba ne mutane ne su sun kasa haƙuri sun kasa haƙuri su haɗa shekara sha shida da shekara uku amma ina tabbatar miki ko yau aka yi zaɓe buhari in allah yadda an gama sai su jira mu su wanke rigunan su zo su taya mu murna ina kiran jama'a ku ba ni kunnen ku na nake gungu ina kira al'umma ku ban tunaninku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan na kasar mu za mu yoke shi kada mu kosa kasar mu za mu duba kuna yin kallo na da kai nake mai sace kuɗaɗe na da ke nake mai ɗiba a cikin rana da ma ku zo mike shin kasar mu to da mun na kuka mai kuna muna gani ana bugun kashe ana fada ana ta shi. tattaunawar da aka yi kenan tsakanin dan pdp da dan apc wanda madina dauda ta yi mana da su a to kai tsaye kuma ta waya muna tambayi barista aliyu abdullahi wanda ya mafashin bakin siyasa ne kuma lauya ne domin mu ji me kundin tsari malama hafsa ya tanada game da wannan abu kundin tsarin mulkin najeriya kenan To barista barka da warhaka. Barka mu da warhaka Usman Kabara. Yau wato muna son mu ji ne a game da wannan canje-canjen sheka daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa jam'iyyar adawa ta PDP da ake ta samu wanda ko a dan yau da safiyar nan sai gashi shi ma gwamnan Sokoto Tambuwal ya koma cikin jam'iyyar PDP. Shin akwai wani abu ne da doka ta tanada akan wannan muna son mu sani ya abin yake ne a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. To um, barka mu dai wato shi canza sheka na 'yan siyasa wayanda suke kan madafun iko ko kuma ce karagar mulki wato abu ne dole a raba shi gida biyu akwai wato doka yan majalisar dokoki wurin canza sheka akwai kuma su wato gwamnoni da mataimakansu su daban mm. kamar 'yan majalisar dokoki mm. ko na ƙasa ko na jiha idan har suka canza sheka hmm. ita zaki tsarin mulkin kasar nan abin da ya shi ne in ka canza sheka daga jam'iyyar da aka zaɓe ka bisa dole ka sauka daga kan kujerarka hmm. sai dai illa in har za ka iya kawo wasu dalilai cewa jam'iyyar nan akwai rabuwa a cikinta hmm. kuma akwai wani wato mm. kotu da ta bayyana wanda zai jawo har dan majalisa ya canza sheka daga jam'iyyar shi kuma ya ci gaba da wato zama a bisa kujerar shi mm. aka ce wannan rabuwar sai ya kasance rabuwa ne da ta shafi mm. ba wai saboda a jihar ka ba akwai rabuwa ko a bangaren wato karamar hukumar ka ba sai dai har rabuwar da ta shafi gaba ɗaya ƙasar a wannan jajjabiyar to shine rabuwar da a doka za ta yarda cewa lallai akwai rufin biya ko ka canza sheka za ka iya zab a bisa kujerarka to wannan shine dokar akan 'yan majalisa idan suka canza sheka daga jam'iyyar da aka zaɓe su a kai su gwamnoni da mataimakansu wata doka da ta hana su ko kuma ta musu wani abu idan suka canza sheka wannan canza sheka wato ra'ayinsu ne kuma ya ya rage tsakanin su da jama'ar su na jihohin da suka mm. zaɓe su saboda haka ba wani doka da ta hana su ta shiga kawai illa dai kana tare da jama'a mm. ka zo bisa jam'iyya ka kai musu kamfen bisa wasu a wato ka'idoji ko kuma ce wasu abubuwa manufofi na jam'iyyar mm. saboda haka me za ka gaya mutane in ka zawo karo na biyu kuma mm. ka zo kana neman wani um, mukami za ka ce da can abin da ka faɗa musu cewa ga bisa jam'iyyar da abubuwa da jam'iyyar naka ka nemi wato mutane su zaɓe ka bisa mm. cewa dama karya ake musu mm. ko kuwa ba daidai wannan jam'iyyar take ba saboda haka ne tsakanin shi gwamnan da jama'ar jihar shi yadda zai kuma zo ya gaya musu cewa ya koma wani jam'iyya ga kuma hmm. ah, manufofin sabon jami'ar da ya koma hmm. in kuma dama tsofuwar tsofuwa ce to kaga an koma gidan jiya kenan. Hmm. To tanadin kenan da kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi. Eh, a kan 'yan majalisa ne. Eh, majalisar dokoki. Su kaɗai suke da wannan ɗaga kafa. Da kuma kaga akwai wani in ka lura a Najeriya. Su yanzu 'yan Majalisa. kaga shugaban majalisar ma gaba ɗaya ya canza. Shi ne to ai shugaban majalisa ya yi canza. Ai wayo kan su canza shekar. Eh, kan su canza shekar kaga sai da aka wani wani rabuwa aka fitar da wannan wanda ake kira rapc wato reform apc karkashin dattijon nan buba galadima mm. in haka ne ba wai dan kafin kai nisa kamar yadda ka kawo waccan hujja kila abin da suka yi kenan haka kuke kallo yawwa sosai makwa wayo ne bisa kan wayo saboda sun san cewa wani wayo ne na a zagaye bayan shari'a mm. tun daga doka abin kaga kuma wato su waɗanda suka ba mu kundin tsarin mulkin ƙasar nan akwai dalilai da yasa suka gindaya waɗannan dokoki. Dalilin da ya sa ka ga wannan dokar ta fi tsanani a kan 'yan majalisa saboda su ya kamata a ce su ba da wakilci sannan kuma su duba hukumar zartarwa kan abin da take yi. Saboda haka su ya kamata ce sun fi kusa da jama'a. Jama'a kuma sun zaɓe su bisa jam'iyyun ne a wannan lokacin jama'a sun zaɓe su ba su kaɗai suka zaɓa ba sun zaɓi ma jam'iyyun ne. Mm. Saboda wata ƙila saboda manufofi na wannan jam'iyyun don haka ne jama'a suka zaɓe su. Mm. Yanzu kaga idan suka canza sheɗa kamar sun ci amanar jama'ar su da suka zaɓe su saboda suna cikin wasu jam'iyyun. <laughs> To, madalla. Ta bakin barista <laughs> kenan uh, Aliyu Abdullahi. Uh, wato, uh, Hafsa abinda za ki kalla shi ne. Mm. mutane mun tattauna da su ko ce madina da mana tattaunawa da apc da dan pdp sun yi magana kowa ya faɗi abin da yake kallon siyasar najeriya ah, mm. sannan mutanen najeriya a cikin sakonnin da muka karanta mafi yawanci sun nuna cewa kwaɗayin mulki da wane ne shi ya kawo can shi kuma yanzu barista ya ce to gwamnoni suna da wannan ikon ya rage nasu su da mutane sannan mm. kuma masu 'yan majalisu ko sanatoci su ne suke da tarnaƙin sai in an samu rabuwar jam'iyya wanda barista an baki manta ba yake cewa sun kalla abin a matsayin kila wannan haɗakar ko kuma rabuwar da aka samu a cikin jami'ar apc sun yi mm. amfani da wannan damar a yanda yake suke kallon abin su masana fashin bakin siyasa kenan kila shi isa don a samu damar canzawa din to sai a hankali to yanzu kan duka duka dole mu tattara yanzu mutanen gari sai mu ci ya rage wai shawara ta rage mu shiga rijiya kowa ya tsinci na san abin da ya tsinta a cikin wannan tattaunawa da aka yi da fatan allah zaɓa mu na alheri a koyaushe yanzu kan a madadin Hafsat Bello dan mai sai kuma Daniel Brown shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya a kasance da sashi wasu na murya Amurka a koyaushe